nan da kace sallama din nan ba wata magana ba ce wanda za ta ba ta sallah to anan in mutum ya riga liman ba wai ta tare su kai sallama ba in ya riga liman sallah shi ta ɓaci to ci gaba ga tsawara ga tsawara wani mutum da ya sallama ma mushi ya zai sallama dinin in sun biyu ne ya yi assalamu alaikum sannan ya koma wajen liman shi ke nan da matsayin liman gaba ne eh. shi ne ya ce wa ya rudda ukura ala ba da ta ya mai da wata zuwa ga liman wato gaba gare shi ko da liman yana daidai da shi kamar su biyu ke sallah domin matsayinsa gaba ya wato kubala yi ma yusallu mu ma'mumi an yaje bi taslimatin ukura غير تسليمة التعليم يوقعها جهة الإمام ولا يتيامن ولا يتياسر بها السلام عليكم kun gane wai rudu alaman kana sallama ala yasarihi ma sallama alaihi wanda yake yayi sallah yayi sallama gare shi wajen hagu zai mai suwa masa fa in lam yakun sallama alaihi ahadun lam ya rudda ala isari shay'a in ya zan ba wanda ya mai sallama wajen hagu ba zai mai da komai akan hagu ba kun gane to to kuma idan mutum ya zan masbuki wato abin nan bai gama sallah ba to lokacin da ya gama tashi sallah zai yi abin nan wato ga shi nan فإن محل طلب رد السلام من المعلوم على جهة اليسار إن كان على يساره أحد أدرك فن الجماعة إن يضع فيواني حب قريش ولك يسام فن الجماعة وما من لم يكن على يساره ما أدرك فن الجماعة يسام ركع غدا نهب بريكا يسام ركع غدا كاملا to sannan za a kamar suwa ga hagun shi domin shi ma zai sallama بأن يكون هناك أهل أو كان هناك مسبوق لم يدرك ركعة مع الإمام فلا يظلم بالرجل إن يرزق وأن يكبر تابعا أن تأخذ الركوع nan in ka abin in ka ce assalamu alaikum ko wajen limami ba za ka yi sallama don bai sallah tare da kala malami ne daga cikin almajiran khalil wa hal yaruddu alladhi adraka fallal jama'a ala al-imami wato wanda yake ya samu fallal jama'a ya samu raka'a guda ko ya samu raka'a biyu liman ya sallama ya tashi ya cika sannan ya sallama zai bayar ga limami ko ba zai mayar ba wala man kana sallama ala sari kuma wanda ya sallama wajen hagunsa shi ma yana mayar masa ko ba ya mayar masa idan farga da salati amna ko bai mayarwa kun wanda ko lifawati lifawati mahalli domin mutumin ya riga ya sallama ya tashi ya ta wani ya ce yana mayarwa wani ya ce bai mayarwa wanda zai tsara ibn qasim wata amma abinda ibn kasim ya zaba wanda yake almajirin malik ko huwa mu'tamar ar-radd wala wajen sarrafa ma ala yasari ko da waɗanda hagonsa bayan sun mai sallama sun tashi sun tafiyar su duk da haka ne zai mayar da assalamu alaikum kun gane mhm. to wai za'alu ya dai fi tashakkudihi ala fakhi dhaihi mutum zai sanya wato hannayensa lokacin da yake tafiya akan fatattarin nan sa wa a asabi a yadda na ya danke yatsun hannunsa na dama wai bisu sababa amma wannan sababa mai zagi ba da ita ake zagi ba eh. ah, wato zai miƙe ta yushiru biha yana ishara da ita wa kanna saba harfa ya kafa gefen ta ila wasu zuwa ga wasu shi haka wato haka zai azata gefen ta haka yana dibin fuskar shi wahtu da wafi tarikiya an yi sabani shi motsa ta zai yi kun ya ta yake yi tsaye fakila ya ta bil isharati bi anna Allah ila muwahidu ko ya mashi ta guda ya yi tsaye haka yana ishara wato Allah guda ne abin bauta Allah wato shi ne abin bautawa guda kun gane ko wa ya ta'awwal wa ya ta'awwal man yuharriku annaha muqma'atun bi shaytan kuma wanda ke motsa ta in yana motsawa haka wato ta wato kenan kamar yana dukan shaidan wato ya hana shi mantuwa ga al'amarin sallah kuma in kun ba jijiyar wannan abin nan yatsa da an same ta an ka huda sai cikin zuciyar mutum in doktoci na maganin eh, ciwon zuciya sai su samu wannan jijiya idan nan suke sa har abin har cikin zuciyar mutum Ko gane wa sabu ta'awil zalika wannan fassara ya isa an yadkura da zalika min amri salati ma yamna'u insha Allah an sahwi fiha wato wannan motsawa shi hana shi abinda zai sa shi ya mantuwa cikin sallah wa shugul an hada shagala da gare ta kun gane ko wayar su da ya tafi yusra amma hannun hagu sai ya mike shi abin nan a alafai da hila a sarbi ga kan ka tattara shi da dama wala ya harfa bai motsa da ita wala ya shiru bai ishara da ita bai ishara ko mi sai miƙe ta wato ya tsaye suna bi alƙibla kun ko to sai kuma abin nan eh, eh. ni in an ce abu harilla ne ake nufi da shi

wani malami a shi ne ba ya ɗaga ya ɗan don ya sallolin da nan ko kuwa motsa ta duk ko dama da hagu ko kuma sama da ƙasa duk yadda zai mutum ya motsa ba koyi kuma da dama da ke yi ko da mutum an kace masa hannun dama ba zai motsa na hannu ba sai ya miƙe hannu kawai sai shi miƙe shi tsaye abin nan tsaye zai miƙe shi wata zai buɗe abin nan ana ce mai kullum tasiri don kamar sihiri ne wannan tara kun gane abin nan kullum ake ce masa sai a ajiyar wato sai maganar abin nan wa yusta habu zikir mu fara nan in Allah kai mana rai eh gaskiya ne ko kuma abin nan ƙarshen misala yana tabuwa shi shi bayani yanzu ana sifatul amal yadda ake aikatawa domin yana koya ma yara ne an ɗauka wannan misala an yi ta don yara yadda ake koya ma a harin a dinna in ka zauna ga yadda za ka zauna ga yadda za ka ajiye hankali kana na na na kafa ba ba tsare ka zauna da kaga dama ba to menene za mutum zai yi bai sai da ake yi ba ko menene ko a kai a dinna kurkuren baki da da kake sa a dinna ka ka goge hannunka ka goge hakoranka an fada to menene za ka yi kenan ba ba nuna ma ba addini ko menene za ka yi tilas ne shiga gida ma ka shiga da ba ce ka shiga yadda ka ga dama ba kamar ka ne eh, an ce ga za ka fara shiga ga za ka fara eh, ga da za ka fita ga da za ka shiga masallaci ga za ka fita ga da za ka shiga salga ga za ka fita waɗannan abubuwa duk ba kyale ka ba ko ba haka ba to abin nan wasu saboda haka wato addini eh, ya fi ƙarfin mutum ya yi da ka ba wannan ba ma Allah ya ce bai mantawa hatta da kilada kun san kilada in za kana in kana in aikin haji wato abin in kana da raƙumi ana son ka samu wani abin nan mm, ciyawa ka da ka aza masa ga uya wannan ma Allah ya sani cikin Qur'ani ya ambata bai shiga da ba balle sauran ayyuka eh? Wani ke son karin bayani wai yana son zai shi karatu ne garin da rana ta yi dare yawa to a yi eh, yawa matuƙa a rana ganin rana sai aiki da rana in ba a ganin kenan sai ya aiki da lokacin ya hmm. ko duk rana ko da yake rana ke rana yake ta wannan karamin mutane ne sun gida ko ko an gauna yin gida wajen mutane abin nan no samin nan a a in ka rana ta fi yawa ta fi ga rana sai ta fadi kuliyar ko fadin yawan ta In tun in tunda tana faduwa kuma tana da ta ke musu da aiki da amma in ba su faduwa ko ku ba su ta shi ke nan sai aiki da lokacin lokaci na kusa gare shi wuri na kusa gare shi wanda yake yiwa in ba yiwa ya aiki da lokacin mun kazo shi a standard yana yiwa kana kudu ko kana arewa in kana kudu ko kana arewa ka ga yadda lokacin za ka yi daidai da makka in ko yamma kake gare shi ke nan sai aiki da abin da ya daurace ka wala an ce wato wajen sallama an ce wajibi ne mutum ya zo da wato kina idan ya sa alba wato babu sallama kamar haɗin assalamu shi haka ne wato abin nan wannan alsham siriya ce ya nuna da na sai a mace ta cikin harafin da ya dace da ita assalamu alaikum ashamsu ba za a ce alshamsu ba fi sirat as-sirat mustaqim ba za a ce al waɗannan su ake ce mafuru alfurufin shamsiyya sannan alfurufin kamariya za a ce alkamar sun gani wanda ya ce al-salamu alaikum ina abin akwai wani mai cewa na abin assalamu alaikum ce al-salamu alaikum da yi ba eh, eh? assalamu alaikum ba a ce haka na assalamu alaikum amma ya faɗa shi laraba ke faɗa kabar abin nan ah, kabar da suka ce yi wa abin nan ah, mutumin zai na cewa mafi gana محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رسالة أن يسلر صلى الصباح قارئ بلدكم ويستحب الصلوات an so zikiri bayan salloli wato salloli farillai ni inda na da nafilatin ba wai sai ka su kayan nafila ba da ka gama wannan sallah farilla to ana son wani zikiri wanda yake ya taho ana yin sa wato lima rawahu abu dawud don abinda abu dawud da ruwaito anna rajulan sallal falilata wa qama wani mutum farilla gama farilla sai ya tashi yayi فجذبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه واجلسه فعمر بن الخطاب قام بجبشه كوتو بشي وقال له لا تصلي نافلة تسير الفريضة kada kai nafila nan da nan wato bayan farilla wato kenan sai ka yi sai ka roki Allah wa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam asabta yawm al-khatab sai annabi yace abinda kai dai abinda kai yayi dai dai yawm al-khatab asaba Allah bika kuma Allah ya dauka ka ai al-khas sawaba mutalabbisan bika Allah ya sa abin yana tare da kai ai ala ya bai ta suna da hannunka wa zikir ya kodi bil alfal li min shari kuma zikirin nan ba da mutum ya ga dama ba wato yana yi da lafzi wanda an jiya daga annabi sallallahu alaihi wasallama منها wato abin nan annahu yusabbihu Allah 33 ah, daga cikin ya ga 33 subhanallah subhanallah subhanallah آه، ويحمد الله ثلاثا وثلاثين ثم يقول مع الله ثلاثين دقيقة آه، يتي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثلاثين دقيقة wa yukaddiru Allah salatan wa talatin, sannan shi godin an shi abin nan girmama Allah uku. ya doyata Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa yahtim al-mi'ata bi la ilaha illa Allah wa la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa la kulli shay'in qadir da wannan zai cika dari ya ta la ilaha illa Allah wa la sharika lahu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa da hula sai ka da shi kada da abokin tarewa gare shi babal mulku wala da hamdu shi adda tasarrufi shi shi mulki kuma shi adda godiya wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne ga dukkan komai hadhihi riwaya hiya sahiha wannan riwaya ita ingantattawa da an karwato da tarki ko yiwa ni to ba rubuta ah, wa da la sharika lahu lahu mulku wal hamdu li kulli yawmin tababu shi wa wa qaddama tahmida ala takbir wato haka nan abin nan an gabatar da alhamdulillah alhamdulillah sannan a yi kabbara yau kika fi salamu amma ga sallama an ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kun ga sai da an kace abin nan kenan wal istizan haka nan assalamu alaikum kun ga sai da an gabatar da sallama kenan وإنما فعل ذلك لينبه على أنه وقع في الحديث كذلك بين wannan kenan. mai risala ya nuna haka ake yi tasbihi sannan ah, alhamdulillah ma ba ba ba haka ita ga hadisi muslim ma kuma kamar yadda yake nan wato kenan ah, ko hadisi yace ga yadda ake yi mutum bai ya canzawa wa fil wata ya to cikin wata na imam malik musulma ma fi ba da salam kamar yadda yake cikin babu salam wa istizan wato mace wa sai a gabatar da ah, abin nan hamdala sannan abin nan tawbihi sannan kabbara wa zahiru kalami annahu yaqulu subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar salatu wa salatin kuma yana yiwa kamar mutum ya faɗa haka gaba ɗaya subhanallahi walhamdulillahi allahu akbar ya ta faɗin talatin da uku mai watan gaba da ya annahu a ta birwa ya sun ma wannan ba ya wannan sannan ya wannan ya da in ka za a mu mu'amurin ya nuna amma in ka za a sun mu'amurin ya nuna sai da wani ya za ku zo واختاره جماعة وصلوا ما لم يكن بعد حق أكيد سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله منهم إما أرفتا ومنهم من اختار أن يقولها مفرقة فوند يسوع وعطوا عبدنا ممكن سبحان الله سبحان الله سبحان الله هي ضبع الحمد لله الحمد لله الحمد لله هي ضبع الله أكبر الله أكبر الله أكبر هي ضبع فيقول سبحان الله ثلاثين ثلاثة وثلاثين والحمد لله كذلك والله أكبر كذلك kun gane wa yusuf ita da salat da ita da salatu subh kuma an so bayan sallar asuba akwai wani an ce idan mutum ya saki matar shi sau uku saki ya tabbata ko an ce ya tawa abin nan mutum ya saki sau uku to sai mutum ya ce ya sake ta ya sake ta ya sake ta ko ko ya saki sau uku ya yi kuma ce su uku ya ce ya suke su da ya yi iya mutum da yauki uku ya ko mutum da yauki bayan in ya ce ya fi kuma su suke to wanda an kace kai yana eh, subhanallah 33 in kace subhanallah 33 na wannan kuma bambanci ba abin da an ce wannan kake uku wannan kake kake kuma ya bi lafiya ya bambanci wannan da yake subhanallahi kamar da sai to an ce a ce sau uku sannan so ake in uku wannan an ce in ce ya sau talatin da uku ya yi alheri to ya ta yake subhanallah talatin da uku ya shiru ne wannan ba wannan da yake aka ce sau uku ba don Eh, a akwai malamai mai masu cewa wanda ya ciya da kuma matar su saki uku cikin kalma guda guda ya faɗa akwai masu cewa a uku ya yi to amma duk su duka sun yarda wanda ya ce su ga hannun lai 33 bai yi 33 ba to ne bambanci wannan kana son ka samu lada ne don haka ba ka iya samu sai ka yi ta karare wannan shi kuma ni'ima ce an ka baka sai ka tuɓe ta nan da nan saboda ka kayi walakanci ka walakanta kenan ko ba haka ba an ba ka nema an ba ka matar ka tana da hannunka an ce sai ka saki saki uku kace na saki guda sau uku

an ka ce ba za ta kunce ba ba zai ka a faɗa ta uku ka ce na faɗa ta uku ne ba ka ka ta ba shi ke nan sai ka amma wannan ja kai ka haɗa ana baka to kada iya cewa na faɗa sau talatin da uku kawai za ka ba ke nan ba za a baka ba. da kuma ta a ba mace. don gane ko wanda ke a zubar da zuwa yi. mai cewa inda ya haɗa sau duk guda ne ko da a ya fa ya gane abin da Allah yake ce kenan Allah ya ce kana iya ya sau uku sai ɗaya tana nan sai biyu tana nan sai uku kace ma ma kake sau biyar wa kalle na wa ya ba ku wannan ni'ima dole ne ko ba mun ka baka ya kamata ka ce a ba wa ga abin nan na zuba to hmm? hmm? eh. ban ji mutum ya kama hanya haya tare da kirista da to ba a jan haka in dai ya ce yin haka na halal ba a wajen shi ne zama shi ne zama tare da kirista in akwai lalura babu laifi in babu lalura kana iya zaudawa wuri kan ba daɗi ba akwai don ko da matar kirista bai matan musulmi ba balle kamar da ake cewa bayan sun da 33 da ya

dari sun hmm. gaba hmm. hmm. su da ciki maza na zafi ana magana da ita bai da kishi ya ba alade ko haka ba yana son yana son ya alade wanda yake bai damu da fatan shi ba sai wani alade ya tawo yana ta yana kallo daidai ne to abin da zai alƙali ya can bai da ka faɗa ko baka faɗa ba kun ka ce baka faɗa ba ce kai kuna da shaida ba ta da shaida shi kenan yana iya sha ka rantsa baka baka yi ba in ka rantsa shikenan bai yiwuwa babu ran babu dole bai cikin addini hmm? ya ce eh, ya faɗa hajji zaniyayyar to ku bari mu ci gaba kuma abin gwani ta abu da salati subhi at-tamadu fi dhikri wal istighfar wa tasbih wa du'a ila tulu shams an so ga wanda ya sanna asuba su doge bayan sallah bayan sallah asuba wato su yi ta istighfari su ta tasbihi su ta addu'a ila tulu shams har zuwa da fitowar rana au qalbi tulu har ko kuma kusa da fitowar ta kun gane ko domin tirmizi ya ruwaito yace ko mai kyau ne qala man sallal fajr fi wanda ya sallar sallar asuba cikin lokaci ثم قال يذكر الله ya zauna الشمس يزون هنا har الله هذا أنا تفتو ثم صلى ركعتين ثم صلى a biyu. kanan lahu ka ajar hujjatin tama yana da ita wannan kamar na da hajji cikakke ya huta da bannan kudinsa kullum wa ala hadha mala sa bisa ga wannan aikin malamai na farko sun ka wuce kanu yasabiruna an al-ishtigal bil dhikri ba'da salati subhi suna yin hankali da yin dogewa da yin zikiri bayan sallar asuba ila akhir waqti har karshen lokacin da ko cikin biyu ko cikin biyu ko karatun Qur'ani ɗauki ne karatun Qur'ani ko zikirin wato nan zikiri ya fi ya fi karatun Qur'ani amma in ba nan ba karatun Qur'ani ya fi

مالك نعم موضع موضع مالك من عنك كيف؟ أنت سويت كاتور أن أفتى سنة سبيل إيه إبا هكمس على yi أنا ana son shi ko da yaushe ke ne eh. to haka ne wato ana zikiri ko karatun qur'ani ko wani zikiri ne kuma ya danganta ga abin nan a kana da wani wajibi wanda ya shi mustahabbi ba sai ka yi shi ba hmm, in ba ka kai wannan eh. karanta alkur'ani yana daga cikin abubuwan da ake kira zikiri hmm. to shi an yi zikiri in banda karatun alkur'ani kamar ya kamata a yi shi eh, kai akwai hanyoyi ba su da iyaka ka samu kitabul azkar na nawawi na to samu suka duba sai ka da

saurara gaba da gaba amma mutum da مطلوب صحيح ta yin ذكر nan ba بني ba ne a ciki yana kawo raka a sai fajr kuma mutum kamin sallar asuba wato yana yin raka alhijiri wato raka a kawula salatu su gabanin sallar asuba amma ba da fajr bayan kewa alhijiri idan mutum ya wuce gabanin tuwa alhijiri ba ta yi ba ko da kamin ya ce assalamu alaikum alhijiri ya yi ko duk da haka dai ba ta yi ba kun gane ya karau fi kulli rak'atin li ummul qur'ani ba ko wace yana yi da fatiha yusarruha wato barakatul hijri za a yi ta soye wato domin tana cikin nafilolin rana dukan nafilolin rana karatun su goye yake dukan nafilolin dare karatun su bayyane yake wani eh, hadin ta bayyane sai da mutane ne da ana haɗu don kar wannan bayyana mu wani kana iya ci bayan an kiran sa bayan alhaji ya da azumi dangane saboda rana ko saboda rana yake mu hasani yake wa ne ke ji sai haɗuwa rana haɗuwa rana da wani yake haɗuwa rana da wani wani kira wata zuhur wata ko mu karanta sharhi لما في الموطا ومسلم ابن أنك رجل كم وطا مسلم أن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعة الفجر النبي أنا ود أن ركعة بين الهجر بركعتان الفجر أكيد وابا ركعة الفجر domin mutane an kai idan ba su sa da ne to fata na fara fijin ko fajr fajr raka ta fajr kuma na da cikin gara da hukunci raka ta yi عند عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين فيخفف كل قراته wato nan da ni yake hatta a kola hal qara fi ma bi ummul qur'an amla har ina amma ina ina tambaya ko ya karanta fatiha ko bai karanta fatiha ba wannan ne ke wanda karanta sura وروى na qara'u fi ma bi ummul qur'an wa sura min من mufassal amma wato ga ummul qasim shi kuma ya rawaito daga maliki cewa mutum na karatu cikin raka'atul fajr da surori da jeru bayan fatiha لما في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيه ما بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد لأن أروى تشكي مسلم cewa annabi ya karanta fatiha ya karanta kulkuliya ayyu ga raka'a ta farko ga raka'a ta biyu karanta fatiha ya karanta kulhu wallah kun gane ya san eh shi na nan kadai wa salatu ma fil masjid ablan kuma mutum ya cikin masallaci ya fiye su gida domin ke na tsaya matsayin aiki ne sun gara raka ta fijr kuma sun zanta hiyatul masjidi wa man dakhala al masjid wa lam yakun raka'ahuma raka'ahuma wanda ya shiga masallaci bai yi ba wannan sai ta ce a gaya musu in su ba su tausayin abin ba su tausayin kansu ba su salla ba ba su tausayin mala'iku masu rubutun zunubi hmm. me ake kallo ciki kan labarin da ake yi abin nan karfe goma an gama saura hira ko ba haka Wani ah, wal ya yusirru biha ba an ce ana asarta wa karatu ba to ba karatu zuci ne shigar kadi ba ɗai wato ba sai ka yi magana ba tilas ne karatu sai ka harshe ya motsa kun gane wato karatu wanda an ce ana asirtawa fi salati cikin sallah kulli ha kulli wato kulli dukan ko ha dukan su karatu ne da taharikin lisan da motsa harshe bi takallin bil qur'ani mutum shi magana da qur'ani ko da ko al ibaratu dalatu al qur'ani wato sai magana da qur'ani min an ya kara fihi ma duniya ta ba zai karatu taurata ba ba zai karatu da injil ba wa gairihi ma min lukutu da duk littafan da an ka saukar ba a karatu da su fa inna ha tabtul in mutun ya karatu da su ko da ya samu na asali ba wannan translation ba sallah ta baki wai lati butlani in ma an ga ibada ko tilas ne ko miza kai sai kai kamar da ce ba a yi canzawa kamar da mutum ya samu uh, abin translation na qur'ani cikin turanci ko hausa ko wani abin ba zan kai karatu da shi cikin sallah ba sai dai ka karanta don ilimin da a ciki kun gane wa amal jaharu amma bayyanawa fa an yusmi a nafsa huwa man yalihi wato ita kuma in an ce ka karanta bayyane ma'anar shi wato ka karanta yadda za ka ji kuma wanda a kusa gare ka yana jin abin da kake faɗa da za ka karanta ka ce wanda yake na kusa gare ka yana ji to ka bayyana in ka na wahada in ya zan shi kaɗai ne ah, in limani ah, tambihun وكما قال الفاكهري وانظر ما معنى قولي إن كان وهدا والظاهر أنه يحترز عن الايمان فإنه يطلب منه أن يسمع نفسه إن الايمان أنا صن يجير ده كان سوى ما خلفه لدوة دو ودن أبا غريشي فلا لم يسمع من خلفه فصلاته سيئة أما دا متن يا نيسا بيجبا to sallar shi tana da kyawu wa hasalatu sunnatu ايمان يا man wanda a kusa gare shi ya ji to suna ta samu wa qala la in kana wahdahu da eh, bihi manya yaqaru minhu musallin akhar ah, wa kalamu fi jarihi wa hukmuhu fi jarihi hukmul mar'ati in mutum yana sallah kusa ga wani mutum shi ma yana sallah to abin da ya kamata nan kada shi bayyana karatu shi asirta domin kana yi bayyane shi kuma yana yana kana yi bayyane shi kuma yana yi bayyane za ku samu kanku wasu wasu idan mutum ya gama zai yi wata an ce hukumuhu fi jahadihi ka hukumil mar'ati da ya zanya shi a hukuncin kai na za ka yi wata sujuda eh tambihu mahallu talabil jari inda an kaso bayyanawa kama fi sharhil eh, shaykh ko haisu kana la ya tarattabu alaihi takhalidul ghairi inda yake wato inda ake son bayyanawa inda baka samu wani rikici wa illa nuhiya amma ya hasul bihi takhalidu in ko ya zan mutane da yawa ne suna sallah to an hana bayyane wani na saurare don zai samu wani abin nan karatun bayyane ne eh, karatun bayyane an ka ce ولو أدى إلى إسقاط السنة لأنه لا لا لا لا يرتكب محرما لتحصيل السنة domin ko da zai kai ga ya bar sunna na bayyanawa duk da haka sai ya asirci domin idan ya yi wannan sunna ta bayyanawa amma ya samu wani ya rikice ga sallah shi ya yi haram don neman sunna ana yin haram ba za a yi ba kun gane wannan kuma bayyanawa da an ka ce ga haƙƙin namiji wal mar'atu duna rajuli fil jari amma mace ba kamar namiji ba ce wajen bayyanawa ba shi fi kun gane ko wato tana yi asirce muna karatu ne ba kadin ka jawo wanda abin nan ba ka bari a sauka sannan ka yi wahiya an tuni a nafsa ha ita mace za ta jiyar da kanta ɗai ko abin nan ka talbiyati wato abin nan ba ta jiyar da wanda an ne ko kusa gare ta haka nan wajen talbiya in tana aikin hajji wato ba ta jiyar da wani ita da ake yi goye fa yakunu a'la jahriha wa adnahu wahid saboda haka ta ba ta da bambanci ga bayyanawa ta wadda ta fi ɗaukaka ko wadda ta fi kasawa wato yadda ta ji kawai kunnen ta ɗaya ta jiya wa hiya sama'u nafsiha faqa ta ji da kanta wa ala hada yastawi fi haqqi asir wal jar saboda haka yi wato gabace asirtawa da bayyanawa duk daidai ne ai ala sirri la adanahu wato ala sirri wato jiyar da kunnenta amma adana harshen ta ya motsa kawai alladhi huwa harfatul lisani ai ma asirril rajuli wato da asirtawar namiji duk ɗaya ne ai ma ala sirrihi halatu kaunihi ma ai asirru wal jahru musahibaini li sirri rajuli musahibatun musawa wato sun yi daidai ga mace amma ga namiji inna ala sirraha wa jaharaha yusawu yani ala sirrin rajul mahi daukaka bayyana wa namiji wato ya karanta yadda zai ji ga kunnensa wato ya wannan shine mahi yawan asirtawa shi karancin asirtawa shi harshe ya motsa sun gane to eh in har wani ya jiya na kusa gare shi wato abin nan ba zai yi kabliya ba sai in ya zan abin da ya faɗa kwarai a alastar sirru nashi wato abin nan ki zan wanda ya kunnan sai ya jiya wanda a kusa gare shi ya ji adanahu wato ya motsa harshe to amma wahiya ita mace fi hayati salati ga sifar sallah misluhu kamar namiji take wato da ta da sujudarta da komi kamar namiji ne sai dai ga dan bambanci gaira hatan dam sai dai ita mace ana son ta hadu jikinta ya hadu wala tabraju da ba za ta bude katattarin nan ta waɗannan abin sai ta game abin nan a kafafunta wala alu da ya haka nan sasanninta da namiji ke rabawa ita matsewa take yi wata kunu mun dan mata mun zauya ta zan ta haɗu kuma ta yankware fi julusi ga ta wasu juda da su sujudanta wa amriya kulli da al'amarin ta duka ba a son ta bude jikinta kun gane wato eh, sha ita kare kenan eh. bai yi karatu ba kenan wanda ya yi abin nan karatun zuci bai yi karatu ba zan gudanar da shi cikin zuci shi eh? ah, in abin nan in bai in motsar da harshe ba bai yi sura ba kenan in ga fatiha ne bai karanta ta ba kenan da yaya kuma yanzu da ake karatu na zo ban samu in zan yi shi ba a zan yi samu wani har ya rikice sai kai a mun ba ko shi hmm? to wannan sai gudanar da sallah gwargwadon iyawarsa

sai na tunani kaɗai ba na gama fitar sura a bayyane kamar misali sha'i kuma na yi tafiya to ba ta ne mm, kuma ta kaɗai kuma ha da take a wurina farilla ce ga kowace raka'a sallah abin nan fatiha farilla ce da ba ni liman in ba kawai liman eh akara eh. kamar mai sai da kayan to yana waje sai ya kasance yana sa kasai wanda har zai ja hankalin nauyin sallah to shi wannan eh, in zai sa rikici gare shi ya zan haram mai sallah ma an ka ce kada shi balle wanda yake ciniki yake yi a ah, sun bai shafa a wani wuce sannan bayan haka nan mutum ya sallar shafa'i da ne wato ah, abin nan ah, mu karanta sharhinsa يجتمع في رحم النار آه نعم والافتراش للوضع وما فتح ماء ماء ما الفال يجتمع في رحم الناقة إذا أكثر الفال درابها ولم ذكره التتائي وهو ستة آه، سنة آكد السنن على المشهور واتو تري وتري سنة واتو أقوي salloli waɗanda affarin lai biyar kamar yadda kun sani to sannan akwai kuma sunnoni biyar wutiri sannan sallar idi biyu eh, sallar roƙon ruwa da sallar eh, ɓacewar rana ko wata su biyar kenan waɗannan sunnoni ne sun yi sauran nafiloli duka kun amma cikin waɗannan biyar wutiri ya fi su ƙarfi kun fahimta ko eh guda eh, sunna muakkada alal mashhur wa qila bi wujubihi akwai masu cewa wajibi ne don haka wato ake cewa in mutum ya manta shi bai yi sallar asuba ba ya manta yana cikin sallar asuba ya tuna sallar asuba ta baci wato fa aka akad min al-eid yahi eid karfi akad min al ya yahi kusu ah, sallaba cewar rana ko wata wal istisqa kuma ya sallar roƙon ruwa kuma in za a yi roƙon ruwa sallar roƙon ruwa ba cikin masallaci ake yi ba kamar filin idi ake fita a yi kun gane walaisa akad min al-umrati amma bata hi bai hi umra ƙarfi ba bal al'umratu akadu min hawu umrata a aikin hajji ta fi wutiri wa kadhalika rak'atu tawafi akadu min al-wutiri rak'o'i biyu na tawafi sun yi karhi ga wutiri kama annahuma akadu min al-umrati su ma inna hajji ne sun yi sun yi umra wa ma salatul janazati fa hiya duna al-wutiri sallar janaza ta kai ga wutiri ba wa akadu min al-idi kun kenan akwai masu cewa farlu kifaya ce amma in an samu mai yi wato ba ta yi ƙarfin mutuni ba ga sauran mutane amma ta fi ɗi eh akan sallar janaza eh mutum ya wanda ba da kyau na bi shi to ko an bi shi abin nan sallah ce wanda yake mutum na iya sallamawa tun liman bai gama ba da mutum ya da liman ya yi kabbara biyar kana ita assalamu alaikum ka barki ashe kaga ta saba mu sauran salloli

Eh? a ɗaya rana an ka ce kada a bari da in sun an kai musu ruwa ba sai a ce sun hiba su suna can suna nasu musulmi su kuma suna nasu daban wasu sara abdul baki annal janaza aka da minar wuce amma abdul ya ce sallar janaza ta fi karfi bisa ga wuturi wala ablalu an takuna rak'atan wahida abinda ya fi kuma wuturi raka'a guda ne a kiba shafi'in bayan shafa'i wa mahadul a aqiba shafi'in wato inda an kace tafi bayan shafa'i wa huwa shabu wa shabu shardun shardu kamalin aw shardu sihha shin raka'a biyu da za a yi kamin a yi ta wato sharaɗin inganci ne don mutum bai su ba kenan babu mutuli ko ko sharaɗi ne na na abin nan na cika wato ko da mutum ya yi raka'a guda ya yi zama na tayi kaulani Shaharar al-awwal sahibul jawhar akwai wani ah, mai littafi da ake ce ma jawhar yana ganin in mutum ya yi wuturi ɗaya bai yi shafa'i ba babu shi وابن الحاجب وصرها الباجي بمشهورية الثاني baji باجي yana cewa wato sharɗu abin nan sharɗu sihatin ne ba na kamal ne ba ta ba abin nan in mutum ya wuturi ni ɗaya yayi fa ina autar da gairi shafi'in fa qala ashabu ya'idu wutirahu in ya yi wutiri ba da shafa'i ba ba ya a biyu na shafa'i ba to ya sake wutiri wurin ashab da isir shafi'in bayan wani shafa'i malam ya salli suha matukar bai salli asuba ba wa ala tariqi sunna eh ai ala tariqi sunna wato amma abin sunna ne shi haka nan in kana ashabu ya kulu bi anna taqadduma shar'i shar'u sihhati in ya ce aw ala tariq wato kenan in ya ce abin nan sharadi ne na inganci wato ya sake aw ala tariq na da koko mustahabbi ne in kana ashabu ya qulu innahu shar'u kamalin mustahabbi ne la'anna masabu ashabi lam yata'ayyan lana domin abin da yace sharadi ne na inganci to gashi yana shi ma bai kai farilla ba ya kuma za a ce sai an yi kaza wa idza qulna la budda min taqaddumi shay'in ay anna taqaddumahu shartu sihatin fa hal yalzamu ittisaluhu bil wutri to wajibi ne kuma sai da gama shafa'i sai kai wuturi ko ko yana yiwa kai shafa'i daga baya in ka tashi kai wutri wa fi hukum al in ya raba kadan ya kamar ya gama shafa'i yayin magana ya tashi ba komi aw ya juzu an yi farika bainahuma bi zamanin tawil kamar yanzu kai shafa'in ka bayan kana in an jima ko kuma zuwa can safe ka tashi kai wutri dai warajihu sani na cewa wata abin nan in dai ya yi shafa'i yana iya wuturi ko da shi ɗai wani sabu an ya karafe shabi wuturi jaharan ana so kuma ya yi karatu ga shafa'i da wuturi bayyane domin cikin nafilolin dare suke kun fahimta ko wa kadhalika haka nan yustahabbu an so fi nafilil laili wato nafilolin dare al izhar bayyana nafilolin dare duka bayyane ake yi wa fi nawafilin nahari al-israru amma nafilolin rana ana son a yi su asirce in ba sallar idi ba wa in jahara fi nahari fi tanafuli amma duk da haka in mutum ya karanta eh, nafilolin eh, rana bayyane fa zalika wasu un halan ne kun gane wa aqallu shafi raka'ata ne karancin shafa'i raka'a biyu sannan mutum shi wuce ah, amma mahiya bai da iyaka wa yusahabu an yaqra fil ula bi ummi alqur'ani an so yayi karatu ga raka'a ta farko da qur'ani wa sabbih isma rabbikal a'la domin sabbih isma rabbikal a'la wato ta karantar da tauhidi na cewa wato Allah shi ya sifantu da sifa ta rayarwa da matarwa rayarwa da matarwa kun ga in ka in ka ga sallah kwanci za ka yi mutuwa ce wato shi ya turantu da rayarwa da matarwa in kun karanta suratul sabbi za ku gani wato abin nan kuma rayarwa din da matarwa nau'i nau'i ne ko a bakka jahili mutuwa ne kun gane ku hmm. ko kai karatu ka manta mutuwa ne hmm. an ce abin rayarwa da matarwa to sannan abin nan wa fi sani bi ummul qur'ani ga raka'a ta biyu ayi karatun fatiha wa qul ya ayyuhal kafirun qul ya ayyuhal kafirun ita kuma barranta ce daga kafirci gaba daya. qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun ma wa la ana a'budu ma abattu wa la antum a'budun ma ablakum dinukum wa li din barranta daga kafirci gaba daya ba ruwana da ku ba ruwan ku da ni ba ni ba ku sannan wa ya ta shahada shi ta hiya wa sallama ya sallama sun mai sallar da bayan haka nan shi sallar wuturi rakata raka'a guda ya qara'u fiha yana karatu ciki bi ummul qur'ani wato fatiha wa qul huwallahu ahad kun qul huwallahu ahad ya tara tauhidi duka ko ba haka ba sannan mu'awwadatayn neman tsari daga dukan sharri bi rabbil falaki sannan neman tsari daga sharri irin na na shaytan mai asiri qul a'udhu bi rabbin nas kun gane kun kun ga to in mutun ya ya yi su kenan ya tsaro cikin daren shi ko eh. wannan da ba ka ka gana ba su sadaka zakka ba ba kyauta ta ba ne hmm? in ya to yana neman taimako ka taimake shi ba kyauta ta ba ne bayan ka yi raka'a biyu na shafa'i ka yi tahiyya ka sallama ka ce assalamu alaikum sannan ka tashi ka kabbarta kamar yanzu in an gama ka yi raka'a biyu bayan ka nan ka tafi gida ka yi ka ta yi ka gane to shi ne in an ɗauka abin nan sharaɗi ne sai an shafa'i to bai yi ba sai an sake in ko ba ɗauka ba shi kenan ta yi wani suka ce kamar mutum ya yi shi da rukuni ba ya zuwa yau ko gaskiya ce an kai in ka yi sallar isha'i kar ka yi ma hira balle yawo ka gane hmm? to ba ba sai waje da wutiri da ba in eh, sallar isha'i ma an hana kai hira sai dai in ta karatu ce ko da mai ɗakin ka in kana da ita babu laifi yana iya sakewa yana iya yi sannan kuma ya da maida a'a wutanin da ya shi kenan ya isa kun gane wa in za da min al-ishfa'i wato in yana so ba raka'a biyu ɗaya zai yi ba yana son ya yi raka'o'i da yawa to yana iya yin ko nawa yake so gwargwadon yadda yake yi ja'al akhira zalika da wutira shi ya sa karshe wutiri kun gane ko ana son nafiloli mutum zai yi dogon karatu in yana yiwa ah, an yi khilafa shin dogon karatu ya fi ko ko yawan nafiloli ya fi ya danganta kuma ga halin mutum wanda yake yana ya yi karatun qur'ani ya yi ta idon ya sauka kun ga daban wanda bai iya ba ko ko kulhu Allahu ya tayi shikenan akrama kallah eh. ana misalin bai iya dogon karatu ba amma sai kan sura kanana da yawa a sa ba lahi to akrama kallah hmm. a nan wurin akwai wani hadisi wanda ya ce ka iya yi a shafa'i da wuturi guda bakwai ko da guda biyar eh wato kai raka'a kai raka'a shidda sannan kai wuturi ko kai raka'a eh, kai raka'a hudu sannan kai wuturi shi ne biyar kenan zan tsaya in yi sallama ko ko za a yi sallama a kowace raka'a biyu ko ko kowace raka'a biyu za a yi sallama eh na na idan mutum ya zauna fiye suna yi a kan karatun da kuka ɗauka da eh, eh, da hirar karatu wannan babu laifi ko kuma in kayi bako ka tsaka hira da shi wannan babu laifi ka gane ko ya karatu wace eh bakon kai bakon yanzu ya tafi za ka kyale shi wato sannan wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yusalli min al-layli ithnata asharata raka'a wato annabi ya zan yana yin raka'a goma sha biyu cikin dare tun mai yutir wahida sannan shi wuce yi wato raka'a goma sha uku kenan kun gane ko amma idan ya karanta cikin kowane karatu in ba cikin goma din na farko yakan yi wato in yayi karatu aya ɗari ko saba'in sai a ce ya gaugawa kun gane to shi ke nan in dai tana da ma'ana kamila ya yi mun fahimta ko amma wanda ke karanta aure in ya bayan fatiha ya ce mu da hammata ne duka bai yi ba ni ya dalili ya yi ɓanna da yawa abin nan mu da hamatan iri wato abin nan domin abin nan aya guda ne kamila amma wanda ke mu da hamatan kun ga harufan da a ciki duk ya zubar da wasu ba larabci ya yi ba Eh? Eh, abin nan eh, aljanna biyu wato suna da abin nan suna da itace da yawa har suna da dukan abin inuwa a ah, sun mai wuturu sannan shi wuturi biwa hidatin da raka'a guda kun gane wakila ashar ah, raka'atin an ce raka'a goma sun mai wuturu biwa hida sannan shi wuturi da guda kamar yadda an karwato daga aisha kun gane wani lokaci kuma ya tace abin a goma sha biyar wato ta an gama kenan da raka ta fijiri domin yana raka ta fijiri gida kamin ya hito zuwa masallaci ba cikin masallaci yake yin raka ta fijiri ba wa ablalul layli akhiruhu mahicin dare ga abin nan in mutum na son shi na fila karshen dare fil qiyami wato in kana so ka bari sai tsarkin karshen dare domin an ruwaito wata ubangiji yana sauka ƙarshen dare ya ɗora cewa ke neman gafara gare ni in gafarta masa wanda yake a buɗe baki yana ta hansari bai samu wannan daraja ba kun gane waman akhara tana fula huwa wutura wanda ya jinkirtar da abin nan fila shi da wutirinsa idan akhiri zuwa ƙarshen dare ba zalika abdalu shi ya fi domin wata kowace sallah